Haka take kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Ƙungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmumin Jofo ta yi Allah wadda da jinkirin biyan alawusu da na taimako da tare da tattauna da suke da gwamnati yau da kusan watanni biyar da suka gabata har yanzu suna jira za ku ji ƙarin bayani. Wani ɗan jaridar Mali Hamidu Ture Alhaji ya sha duka da cin zarafi a hannun jami'an tsaro na kusa da ofisa na kwamitin gaskiya shari'a da sasanta na Mali lamarin da ƙungiyar Reporters San Francisco ta yi tir da shi. sai kuma kundin shekara ta kudurin shekara ta 2017 da ke hana yi wa yara 'yan mata kafin shekara 16 na fuskantar turjiya 'yan mata da dama ne ake ma aure duk da suna karatu za ku ji karin bayani. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya, ‘yan mata uku daga cikin ‘yan mata goma sha biyar da aka sace daren ranar 23 zuwa 24 ga watan Nuwamba a ƙauyen Bulaherde da Bage cikin gunduma Tumur sun tsere daga hannun waɗanda suke rike da su a ranar Lahadi. Ana jiran a kai su difa eh, mutunatar da ku cewa waɗannan ‘yan mata an sace su ne sa'o'i arba'in bayan kisan gillar ma'aikatan furako takwas a gunduma Tumur a ranar 21 ga watan Nuwamba. mun sanar da ku kuma a boso matasa biyu ne 'yan ƙasa da shekaru goma suka tsere daga hannun boko haram kuma suke hannun hukumomin boso a cewar wakilinmu na yankin. Taron ministoci na makon da ya gabata idan ba manta ba ya ɗauki matakin kafa wata dokar ta ɓace a jauhin saye turodi da tera dukan su a yankin tileberi matakin da ya zo bayan hare-haren da wasu mutane suka kai domin sanin halin da ake ciki studio kalangu ya nemi ya san matakan da jama'a waɗannan wurare ya kamata su ɗauka to sai dai hukumin waɗannan wurare sun ce har yanzu ba su da iya ba su iya magana dalilin rashin bayanai kan wannan batu. jinkiri wajen biyan alausu da na taimako har ma da wasu batutuwa da ke kan tebur su ne a tsakiyar wani taron da 'yan jarida a ranar jiya a yamai na kungiyar ɗaliban jami'a sakatare janar na kwamitin zartawa na kungiyar ɗaliban jami'a abdulmumin jefu ta yamai arafi hassan ya baiwa muktar hamidu karin haske mun je mun ga shugaban gwamnati wato cewa da prime minister mun yi zama da shi ya dauki alƙawarin cewa zai fuskanci wannan matsalolin da gaugawa muka yi wata ɗaya ba aiko mu wata biyu ba aiko mu na uku ba aiko ba duka a kowane wata muna aika mishi takarda muna tunatar da shi cewa akwai matsalolin wannan da har yanzu ba a ciwo kansu ba yau in ka lura muna da yan uwanmu da suka yi wata shida wanda ba a ba su alwashin su da ake cewa burs muna da yan uwanmu da suka yi shekara ɗaya wanda ba a ba alwashin su da ake cewa aid social mun lura cewa zance na je kana yi ka ne aka mana kuma bayan wannan aka mana bita da kulli aka dauko wani sabon salo da aka ce za a sa cikin university sabon salon nan ba na abba ne yana neman ya kori dukkan dalibai da suke cikin wannan jami'a saboda wai shi gwamnati da shugabanninmu na university cewa directora basu da alhali karihin tahiyar da harkokin wannan jami'a mutane sun musu yawa basu da kuɗin tahiyar da harkoki a wannan university Bisa wani mataki na daraktan yankin ilimin firamare na ranar 15 ga watan Nuwamba, sanya tufafin makaranta bai zama dole ba a wasu makarantun firamare na gwamnati a yankin Yamai. daya daga cikin dalilan a cewar Haro Abdullahi Inspector na karatun firamare na Yamai ta biyu, wasu shugabannin makarantun suna hana shiga ɗakunan karatu ga wasu yaran. Ga dai ƙarin bayani na cikin rahoton Adama Dawaki. Farko dai ya kamata a nuna lalle uniform yana da muhimmanci, amma a kwana a tashi sai muka gani al'amarin cikin wasu lakwaloli akwai waɗanda ke son su kawo tsanantawa tsanantawa shine mun samu bayani uwayen ɗaya sun zo sun yi mana bayani cewa ana koro yare daga lakwal ana hana su su shiga aji su ɗauki ilimi saboda ba su zo ba da da inifar to shine muka ce mu abin da ke mahimmanci gare mu yaro ya zo lakwal sahe ya zo da marice kuma ya iya wani abu shine mahimmanci shi yasa muka ɗauki wannan takarda. muka ce to daga rana ta sha biyar ga wannan wata uniform bai zama wajibi ba da sai yaro ya zo da uniform cikin lakwal ƙawancin Aso Efete da ke fafutuka domin ci gaban karatu ya halarci a watan da ya gabata a Nepal a taron kamfan duniya domin ilimi Aso Efete Niger ya samu wakilta na kasancewa zababben mamba na kwamitin zartarwa na kamfan da sunan kasashen Afirka wani abin yabo a cewar coordinator Aso Efete Alassan Abubakarin a cikin rahoton Mutari Muhammadu. A apt e e ta halarci taron kamar ko waɗanne ƙungiyoyi da suke tambayar taron gangami a game da yekuwar na duniya bisa kan tarbiyya. Bisa wannan tafiyar mun samu nasara ɗora mu a cikin hukumar gudanarwa na yekuwa ta duniya a kan tarbiyya da sunan duka ƙasashen Afirka. Abokinmu Ilyasu Alhussaini ne aka ɗora memba na hukumar. Babban abin farin ciki ne ga ASOEPT da kuma ƙasar Nijar. Nijar. Wata dama ce a gare ni na mika uzuri zuwa ga ofishin ministan da ke kula da ilimi domin su rike abin da matukar mahimmanci a game da wannan nasara ga Nijar. An gudanar da taron gangamin ne a kasar Nepal. dan takara ɗaya ne aka samu wanda yake hamayya da Nijar. Nijar ta samu kuri'u goma sha biyar shi kuma ya samu tara. Kenan gaskiya wannan babban abin alfahari ne. Bakin haure 'yan Nijar 451 ne da wasu shida na kasashen Afirka aka tusoke su daga kasar Algeria sun iso a ranar Lahadi a Agadas. An sauke su a wani sansanin da aka killace a karkarar birnin inda ake kula da tsaransu duk da matsala dalilin kutsiyar wasu mazauna Agadas. Ga rahoton da Musa Mamman ya haɗa mana a cikin fassarar Muntari Muhammadu da Hawa Usman. Wasu matan unguwar da ke makwabtaka da inda bakin hauren suke na hwadawa da daddare su shiga wajensu da niyyar sayen kayayyakin da suka zo da su. Ni abin da ya kawo ni na labashikiri ne muke saye da wani man gashi da wani maganin garshe da wani dai dan bosho hakan ga in sun ka dai muna dan siriya wurin yan rubule ne muka zo ya sa muka zo mu ma an ana rubuta a rubuta muka na so ka ta gida babu kudin mota muka shiga gurin yan rubule muka kama layi ba kawai mu mu tafi gida ne shine ne duk da kasancewar yan sanda a wurin tsaron yana da wuya balantana da daddare saboda rashin kewaye kamar yadda isu bubakar daya daga cikin masu kula da bakin hauren ya shaida mana a yayin da sansanin ba a killace yake ba don haka ba iya sanin abin da ke shige da fice musamman ma da daddare abin da ya sanya jama'a suna shiga kawai saboda sansanin bai killace ne da a ce sansanin a killace yake akwai hanya guda wace polisi za su kula kunga suna iya hanawa jama'a shiga sansanin kwamitin da ke kula da bakin haurin na agadas na fatan ganin cewa gwamnati ya tabbatar da tsaro musamman ma saboda mata da yaran da suka fi yawa a nan gurin Sai kuma kungiyar reporter San Frontier RSF ta yi Allah wadda da ayyukan da ba na rufe ido ba a ranar Alhamis a kan ɗan jaridar Mali, daraktan wani shafin intanet a cikin ginin kwamitin gaskiya shari'a da sasanta na Mali CVGR. a cikin sanarwarta ta ranar litinin rsf ta bukaci hukumomin da su gudanar da bincike domin tantance masu hannu da kuma hukunta su bisa doka adama dawaki ta haɗa mana wannan rahoto bisa fasar hawa usman Hamidu Ture Alhaji, daraktan kamfanin Mali media Media.com ya amsa kiran Colonel Abdullahi Makalu, magatakardan kwamitin da ke kula da tsaye da gaskiya cikin shari'a da adalci bayan ya cecaki kwamitin kan Facebook. Dan jaridar ya sha duka daga hannun 'yan sandar da ke tsaron Colonel in sannan kuma suka tilasta mashi da sha hutsarin shi. Colonel Makalu da ya yi murabus a jiya ya shaida ma RSF cewa dan jaridar bai sha musgunawa ba amma kuma bai so ba a ce wannan al'amarin ya sha ma kwamitin kashin kaji ba. Birnin Banjulu wato na kasar Gambiya na karɓa yau da gobe wakilan kasashen yammacin Afirka domin tabo matsalar abinci a yankin a cewar shafin intanet na Radio RFI na Faransa. A wannan karshen shekara kusan mutane miliyan biyar ne suke rayuwa cikin matsalar abinci mai tsanani a yankin kuma cikin lokacin rani na tsakiyar shekara ta sha tara Wannan adadi zai iya zarcewa zuwa mutane miliyan tara in je majiyar a cewar iso yusufu bawa kwararre na sils kwamitin ƙasa da ƙasa na yaƙi da fari a yankin sahel da rfi ta rawaito abu ne mai yiwuya a manta da wato yanayi idan ba karancin ruwa ba ne suke janyo fari to kuma in ruwa ne da suka yawa suke janyo ambaliya don haka ya kamata a bulu da sabbin dabaru na kasancewa tare da lokaci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zango FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A da lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Haka kuna tare da studio Kalangu yanzu sai rahoton mu na musamman. 'Yan mata da dama ne ake tilastawa aure a lokacin da suke karatu a Nijar. Duk da kudurin shekara ta 2018 da ke hana yi wa yarinya aure kafin shekara goma sha shida yawanci suna aure ne kafin wannan shekaru domin sanin wannan annoba. Maryama Jallo Kenda ta zaga a wasu makarantun birni mai ga rahoton da ta haɗa mana bisa fassarar Muntari Muhammadu da Hawa Usman. dis-moi la A makarantar College Zamu da ke unguwar Gudal birnin Yamai batun arman 'yan mata da suke karatu na ɗaya daga cikin matsalolin da suka ma makarantar katutu. Abba Halidu shugaban makarantar. Banda takamaiman yawan yawansu amma na san akwai mata aure da yawa a cikin wannan makarantar daga ajin CZM har zuwa terminal. Mafi yawan matan suna da matsala wajen haɗa ayyukan biyu. Akwai wahala sosai kuma yana tasiri bisa sakamakon da suke samu a makarantar. makaranta. Kangayi ko ba malamin makaranta ne a cikin kwalejikin ya ba mu labarin wata ɗalibar shi mai shekaru goma sha shida wadda aka ma armi a farkon shekara tana aji na biyu a lise. Na baiwa wata ɗaliba karatu a ajin Segon, ɗalibar tana da maki mai kyau kuma tana cikin sauran ɗalibai uku na farko. Amma na yi la'akari ba ta samu maki mai kyau ba. Na ɗora tambayar ga waɗansu malamai sai suka ce min su ma sun yi la'akari da haka ta kuma baya a fannin ƙoƙarinta. Sai abokaninta ne na aji suke ce min ai ban sani ba ta yi aure. Duk da irin wahalhalun da suke fuskanta na zama armi da karatu, wasu na kokari sosai kamar wagga matashiyar mai shekaru 20 da aka ma arme tun tana da shekara goma sha bakwai a yanzu tana da ɗa guda tana karatun na'ura mai kwakwalwa a lise isaberi abin da kamar wuya hada karatu da zaman arme Isi Muna shiga karhe bakwai da rabi, mu sabka karhe shidda na marece. Muna samun hutu na awa guda da rabi. Kenan tsawon shekarun ga uku baki taba barin wata jarabawa ta kurce miki ba. Ko alama, sai dai lokacin da nake aji na farko, shi ma saboda ina da ciki ina zuwa likita wajen awo. In na sabka daga makaranta wajen karhe shidda sai in shiga girki. Wajen karhe takwas na dare in fara karatu. Karhe goma in shiga barci. Wani lokaci in na koma koma gida ba ni samun damar yin girki. A cewar kangai batutuwan da suka shahi auren 'yan mata da ke karatu ya shahi kowa da kowa kuma ya kamata a yi babban zaman taron muhawara wanda a karshe gwamnati ya gindanya wasu sharuɗa na hana yi ma 'yan mata aure har lokacin da suka samu bak ko kuma suka kai shekaru goma sha takwas. To ƙarshen labarin namu kenan na sashen studio Kalangu yanzu sai a gyara da zama a sha labarin zaurmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio murya Talaka. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Tilibiri. Tare da Radio teponse A kan lamba 97.5 zangon FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba 99 zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zango FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba 97 zango FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba 98 zango FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 zango FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba 98 zango FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba 99 zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 100.1 zangon zangon FM. Studio Kalangu.